sha'anin wasanni na ɗaya daga cikin al'amuran da ke samawa matasa madogara musamman a ƙasashe irin Najeriya da ke fuskantar matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa. ko baya ga sha'anin motsa jiki da samar da haɗin kai da kuma kawar da hankulan matasan daga ayyukan asha wasanni kan kasance wata dama ta karuwar tattalin arziki dalili kenan da yasa wasu masanan ke ganin cewa wasanni babbar hanya ce ta karfafawa matasa dogaro da kai musamman ga gwamnatoci da hukumomin ba da tallafi da ma ɗaiɗaikun jama'a na ziyarci filin wasanni na sokoto inda na tarar da ɗaruruwan matasa da a yammacin kowace rana ta allah suke taruwa suna gudanar da wasanni iri daban-daban daga cikinsu na zanta da wani matashi da na tarar yana buga wasan raga wato badminton wanda ya ce a yanzu ita ce kadai madogara a gare shi domin ko ta ne ya sami matsayin da yake a kai har ma yake taimakawa wasu sunana usman mu'azu ni ina buga wasan badminton to a takaice yaya za ka bayyana mana wasan badminton take ga rayuwarka abin da wasan badminton take ga ran sai dai godiya saboda na fara wasan badminton tun 1993 ga badminton fitata ta farko shi na fara kawo bronze medal wato na uku national sport festival sannan na biyu muka sake zuwa nuga a ui university of ibadan na sake dawowa da silver medalist har yanzu dai inda gidan badminton na alhamdulillah nigeria sun sani sannan kowa dai ya san badminton shi a dina har allah ya sani zama coach yanzu da na kai ma bayanin ga to yanzu gashi na ga kana horar da wasu 'yan yara ƙanana kusan za a iya 'yan shekaru goma sha biyu haka ko kuma shekaru goma da zuwa ƙasa wane ne yake yin wannan kai ne kake yi ko ko a'a gwamnati ce take da alhakin waɗannan abubuwa ita ce ta ɗauki nauyin waɗannan abubuwan ko ko ya lamari yake to a bisa hakikanin gaskiya babu hannun gwamnati ciki amma dai muna da wani sponsor ɗinmu daga as bayero profesa na a jami'ar usman danfodiyo university shi ya ɗauki nauyin waɗannan yaran kuma ya min alkawali kuma har yanzu bai saba ba wata duk yana biya na akan ni kuma in kocin ɗin waɗanga yaran kuma an samu nasara ba guda ba na fara nan yanzu kusan shekara hudu ina ɗauke da su kuma har yanzu shi ke biya na kuma babu hannun gwamnati. kenan ina fahimce ka wasan wannan wasa ta badminton kenan ta ma riga ta zama sana'a gare ka ita ta kake ci abinci a cikin ta kenan. alhamdulillah akan wasan badminton na samu aiki ko ba wanga aikin ba don ina kan faɗa ma yanzu haka akan wasan badminton aka ɗauke ni nigerian postal service as a player kuma yanzu ma su nake coaching da snipers general post office sokoto na a gani na ni ta ma wuce min sana'a eh, ta zama madogaro gare ni don nan nika ci nan nika sha nan nika komi turu badminton sannan duk inda ne ta gwargwado allah na hore min jama'ar da za su taimaka min har su ma so ka taimaka min ni je coaching course Lagos National Institute for Sport a matsayin grade one coach na sake koma can ni attended din diploma a matsayin kuma a a national coach gashi ka faɗi yadda ka yi sha'anin wasan badminton yake ga ka akwai matasa ire iren ka da yawa waɗanda suna da sha'awar wasanni wani kira gare ka ko kuma waɗanne irin hanyoyi kake ganin ya kamata a ce an fito da su domin karfafa waɗannan matasan su samu madogara kamar yadda kai Allah ya sa ka samu ta bangaren sha'anin wasanni a Najeriya. To gaskiya kira na ga jama'a da kuma al'umma baki ɗaya ga gwamnatin su taimaka ma gehen wasa. Saboda kusan in ce ma Malam Murtala wasa ta zama kawai dole yanzu. Saboda ko asibiti an ka je, dokta za ka je ya ce ma ko da sassaka ce ka rika yi ya zama na dai kana motsa jinin ka to ina roƙon gwamnatin jiha da kuma ta tarayya da su mai da hankali ga akan taimakon 'yan wasa da kuma masu ra'ayinta amma ka ga yaran ga kamar da na faɗa ma babu hannun gwamnati muna son gwamnati ta kula da su to hajiya halima da jamila fage da ma sauran masu sauraro Kun ji kaɗan daga cikin yadda wasan badminton ta gina rayuwar Usman matashi ɗan kimanin shekaru ashirin da bakwai, A makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu ji yadda wasu wasannin na daban suke inganta rayuwar matasa, kana kuma mu ji hanyoyin da ya kamata masu ruwa da tsaki su bi domin amfani da sha'anin wasanni wajen bunƙasa rayuwar matasa. Na barku lafiya.